‘yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yau shi ne mai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu ware Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gwamnan jihar Sokoto shi ji tsoron Allah shi tuna da waɗannan alƙawallan da ya ɗokan mu mutane da kuma wannan ƙoniyar suka suwa amma a ce har yanzu ana cikin shekara ta biyu mutane na shan wahalhalu a kasuwa to muna tuna ma gwamnatin jihar Sokoto ta ji tsoron Allah. Ina kira ga mai girma gwamna ga matsayi na dai shira da cijo jagora jihar Sokoto to shi cika alƙawari abinda a kyawun da cijo cika alƙawari ba magana gyaran kasuwa za su yi ba maganar siyasa sun kasa mu gaba sun yi muna alƙawarin cikin shekara ɗaya zai gyara muna kasuwa har yanzu mu ga alamun komi ba yan kasuwa da ke hada-hadar kasuwanci a babbar kasuwar Sokoto kenan akan jan kafar da gwamnatin jihar ke yi game da aikin sake gina kasuwar da gobara ta lalata fiye da shekara guda kenan a dakace mu kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina Masu rare a ranar goma sha tara ga watan Janairun bara ne gobara ta ƙone kurmus wani sashi na babbar kasuwar Sakkwato birnin Shehu al'amarin da ya sababa hasarar dukiya ta biliyoyin naira kuma har ma ya kai ga durƙushe wasu daga cikin 'yan kasuwar da iftila'in ya shafa. gwamnatocin jihohi bankuna da cibiyoyi masu zaman kansu sun jajanta wa gwamnati da al'ummar jihar sokoto dangane da wannan gobara tare da mika tallafi ga gwamnatin sokoton domin rage wa 'yan kasuwar da suka rasa dukiyarsu da daɗi bayan lafawar al'amura wasu daga cikin 'yan kasuwar su nemi gwamnati ta ba su dama su sake gina shagunansu domin su ci gaba da hada-hadar kasuwanci amma ba su sami izinin hakan ba daga gwamnatin ganin yadda kiraye-kiraye da korafe-korafen jama'a musamman 'yan kasuwa suka yawaita ya sanya gwamna aminu tambuwal ya gudanar da taron masu ruwa da tsaki a kan lamuran kasuwar a ranar uku ga watan Disambar bara da nufin yi musu bayani filla-filla a kan matakan da gwamnati ke bi na sake gina kasuwar kuma har ma ya yi amfani da wannan dama wajen kafa wani kwamiti da aka ɗora wa alhakin rarraba tallafi ga 'yan kasuwar da suka yi asara. To, a tabbatar cewa na mai inganci. Na biyu, Yanar kasuwa a bar ba cikin gado ya zan akwai mai ita tunanin a mai da kasuwa da kamfanin saka jari na jihar sokoto wanda na gwamnati jihar sokoto ne kuma ba wasu ya aka ɗauko daga waje suka ma yi zanen kasuwar nan kamar da kuka shi jami'in ta yi bayani ko kuma waɗanda su su aikin kasuwa ko kuma har na yawa na cewa wai saboda kare kasuwar Allah wai za a sayar da kasuwa ta wani ne ta abu a kuma kamfani zai ba da kwangilan aikin zai samu kasuwa balban lokaci ga Allah na muna kar godiya kuma ɗaga ku kuri cewa abin da an kai wurin zama da dole ke hankali kuko abin da kuka so a yi gaugawa gaugawa ku zana da cikin aikin dole da Allah ya kai da shi Allah ya biya samu kuma wanda bai Duk da wancan tabbaci da gwamna Aminu Tambola ya bayar a yayin ganawa da 'yan kasuwar, amma fiye da watanni shidda kenan da yin wancan taro, har yanzu ba a kai ga fara aikin sake gina kasuwar ba, lamarin da ke ƙara jefa 'yan kasuwar cikin damuwa aini. Sunana Alhaji Mustapha Buhari, chairman na masu 'yan kunne na Sokoto State. Gaskiya abin akwai matsaloli da saboda mutane musamman ma membobi na da sun sha wuta sosai saboda mahi yawanci cikin kashi tamanin kashi tamanin cikin ɗari sun yi wuta ko ɗazuma na yi magana da wani cewa mu ba mu aza gwamnati za ta kai hawar haka ba ta gyara musu wuraren su ba saboda wani ma shekaran jiya ni magana da shi bin da ya nuna min gaskiya bai wuta ba amma dai saboda samun matsalar canza wurin kasuwanci da biyan kuɗin haya wallahi yanzu bai da komi don haka in dan taimaka mai da wani kaga akwai matsala da yawa shi na wanda ya bayani akwai ire-iren su da yawa waɗanda su yi bayani don haka gaskiya abin yana da kyau gwamnati ta duba akwai buƙatar gwamnati ta duba ta gyara kasuwa saboda mutane su dawo wurin kasuwancinsu domin kasuwancinsu shi ci gaba daga bunƙasa. sunana abubakar dan uwa helele to abinda a hikimar lalura ko wasu iri ta kana shugaba ka cika alkawari mutane sun yarda da kai sun baka aminci sun sa ka gaba ka yi alkawari amma an dawo ana jan kafa game da abubuwa waɗanda an kai alkawari to hakika waɗannan abubuwa ba su yi ba ina kira ga mai girma gwamna ga matsayi na shira da cijo jagora jihar sokoto to shi cika alkawari abinda a kyawun zaccijo cika alkawali in ka cika alkawali kana da girma ga jama'a kana da girma ga Allah don haka ina kira gare shi kan alkawalin da ya yi to kada shi saba yau an waye gari an taho wuri ya ƙone, wanda duk ka harka da shi in ya taho bai gane ka ba bai san inda yayi ba sannan kai kaya hasara sannan wannan mutum ba zai koma dawowa gare ka ba in ba Allah koma haɗa ku can wani wuri ba ya koma ganin ka don haka hasara ta ga 'yan kasuwa ƙonewarta a gyara wurin da suke zamani a kan majan ƙaha gare shi to akwai hasara gare shi sunana kasuma na ƙasa mai canji ya kamata gwamnatin jihar Sokoto ta ji tsoron Allah saboda idan ta tuna da irin gatan da mutane suka yi mata a jihar Sokoto to yau ba kasuwa ba ko da a ce gidajen mutane ne suka kone ya kamata a ce gwamnati ta yi gaugawa gyara su Ina da kyau gwamnan jihar Sokoto shi ji tsoron Allah shi tuna da waɗannan alƙawallan da ya ɗaukan mu mutane ma a ce har yanzu ana cikin shekara ta biyu mutane na shan wahalhalu a kasuwa to muna tuna ma gwamnatin jihar Sokoto ta ji tsoron Allah ta sani fa wallahi Allah bai zalunci sunana Bello Aliyu gwamna ya yi magana cikin shekara ɗaya za a gyara kasuwa ga abu muna ganin yau gobe yau gobe yanzu wata shekara ɗaya da wata tara yan kasuwa na zaune wasu abubuwa nasu duk sun kubce musu a kan gyaran kasuwa kuma har yanzu ba mu ga alamun gyara ta ba mun ga ga gwamnatin ta ɗarmi annayar karewa don yanzu abin da an nan ba magana gyaran kasuwa za su yi ba magana siyasa sun ka samu gaba sai muna alƙawarin cikin shekara ɗaya zai gyara muna kasuwa har yanzu mu ga alamun komi ba to za mu ji abin da shugabannin ƙungiyar 'yan kasuwa ta jihar Sokoto ke faɗi game da wannan matsala da 'ya'yanta ke ciki a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin Masaurai Alhaji Abubakar Cika sarkin gishiri shine shugaban kungiyar 'yan kasuwar jihar Sokoto kuma ya yi ƙarin bayani akan wannan matsala da 'ya'yan kungiyar ke ciki. Gwamnatin jihar Sokoto ta kira mu muyi mitin a gidan gwamnati an gaya mana an gwada mana yadda kasuwar nan za ta kasance kuma halin yanzu ma an ba 'yan kwangila wanda za su ci gaba da aikin kasuwa kuma an ba su kuɗi bayan an ba su kuɗi kuma an gwada musu inda za su yi aiki kuma mun gamsu da shirin da gwamnatin jihar sokoto ya game da wannan kalaban da yake kai ne kamar tsakani tsakanin 'yan kasuwa da kuma hukuma na san dole ba za ka rasa jin korafi-korafi ba daga mutanenka sannan kuma kila ka san matakin da gwamnati take ciki bisa ga korafi-korafen mutanenka da gwamnati ka gamsu da yadda yanayi yake yanzu bisa ga gaskiya bisa ga tabbaci mun gamsu da abin da gwamnatin jihar sokoto ta yi don abin da muke nema a gyara mana kasuwa to an ba da kwangila an ba 'yan kwangila kuɗi an gwada musu wuri sun je sun gani fara aiki da za a yi to duk abubuwan da ya kamata a yi gwamnati ta riga ta yi ta gama aiki da za a fara kuma ba da ɗaukar lokaci ba an fara aikin nan da yadda Allah ba za a tsaya ba sai an gyara shi don haka ni dai mu mun gamsu da shirin gwamnatin jihar Sokoto don gaskiya duk abin da ta yi ta yi tare da mu ba abin da aka yi ba a kira mu ba ko menene daga ba da aika ga 'yan kwangila zuwa dibin wuri tabbatar da ranar aiki duka tare da mu aka yi kuma gaskiya mun gasu ille abinda muke ƙara ba mutanen mu haƙuri su yi ƙara haƙuri inda aka hito bai kai inda za a ba. Sarkin gishiri Alhaji Abubakar Cika kenan shugaban 'yan kasuwar jihar Sokoto kuma shine cikamacin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Muhammad Nasir Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. wassalamu alaikum ilimi babban abu ne mu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu